Bayan kyakkyawar damana da kuma sakin gonaki, makiyaya na saukowa daga arewa da dabbobinsu inda suke zama kusan garuruwa da gonakin. Albarkacin haka suna shirya wasanni domin nuna murnarsu tare da hada alakar amintaka. Wata dama ce ta sake haduwa da juna da ake kira hotingo sai dai ana gudanar da wannan buki ne ta wani yanayi daban a yanzu a cewar Hamma Baidi wanda ya san al'adar Fulani sosai. Hotingo yaren hullanci ne da yake nufin komawa gida. Sallah ce da makiyaya suke shiryawa bayan dawowa yawa daga kiyo sallah ce ta sake haduwa da juna yaya ake gudanar da wannan biki a lokacin baya A lokacin mulkin nasara dukkanin makiyaya suna haɗuwa ne a gidan sarki tsawon sati ɗaya ana gudanar da shagulan sallar. Sai rana ta ƙarshe a gudanar da atisayi don ganin shahararren makiyayi wanda yake da dabbobi da suka ƙoshi. Kowa yana ƙoƙarin ya nuna kyawun dabbobinsa ne suna da kitse ya cika aikinsa. Bayan fareti, waɗanne abubuwa ne ake shiryawa a yayin hotungo? Akwai akwai wasannin al'adun gargajiya da ke ƙara danƙon zumunci, jama'a su san juna, sannan dama ce ta bayar da kyautar saniya ga aboki, saboda haɓanaye yana nuna amintaka da ke tsakanin mutanen biyu da mai karɓawa da mai bayarwa. Lokaci ne na yin shagugulan suna, a lokacin Fulani suna bari ne sai lokacin Hotungo su raɗawa ɗansu suna, amma shagugulan wasanni sai a cikin satin Wannan ina yi muku bayani ne a wancan lokaci, kuma yana ba da damar cuɗaya tsakanin manoma da makiyaya, kuma dama ce ta yin sharo tsawon satin. Euh, Yanzu bikin ya dawo na rana guda. Ah, An maida shi rana ɗaya saboda yanayin tafiyar zamani. Mu muna shirya shi ne saboda kada abin ya ɓace don matasa su san akwai hotungo.